abin da yake faruwa itilai ne masifu ne da kuma bala'o'i da suke zo mana akwai wani ƙauye tungar kahau da aka je shekaran jiya da jiya aka kashe mace wadda wanda ake kira mace mutum mace ishirin da biyar sannan aka kashe namiji guda tara bayan haka nan sun ka gangaro mallamawa wani ƙauye nan kusa da shinkahi sun ka kashe mutum goma sha tara mace da namiji yanzu haka mutum biyar kuma suna asibiti rai kwakwai mutu kwakwai kuma dukkan abin nan da aka yi wallahi babu wani jami'in tsaro da ya zo gurin a zaune muke dan haka raddat sannan babu wani wanda yake tashi tsaye ya je ya yi magana domin a ɗauki mataki akan wannan al'amari kuma akwai shugabanni cikin ƙasa mu talakawa mu muke shan wahala muna so mu yi amfani da wannan dama mu jawo hankalin gwamnati da. Tun yaushe ne wannan abin yake faruwa? Shekaran jiya da jiya, jiya a tashi waye gari yau, wannan masifa ta samu, kuma babu wanda ya zo har yanzu. Idan ka duba salon yadda aka yi wannan kashe-kashen su wane ne suka aikata wannan abin? Ba ƙungiyoyin ba ba ƙungiyoyin Boko Haram ba ne, mu ɗan fashi ne ɗan fashi da makami masu sata shanu. Su ne idan suka ji haushi suka zo ga gari suka tattarar da babu shanun da za su ɗoka an riga an kwashe ba komi sai su kakkashe mutane su banka musu a daidai kuma kar ka manta fa mutanen da suke kashe mutane su masu sata shanu ina sanannu ne an san su bayan an san su an san inda suke bayan an san inda suke ana hudda da su to don ne ne ba za a ɗauki mataki a kansu ba wallahi masu sata shanu ne ba mu da boko haram ne a wurin mu zan fara state ba mu da boko haram ba mu da wata ƙungiya da take zuwa ta kashe mutane ban da barayin shanu barayin shanu nan su suke yi kuma saboda sun samu kuma sun samu dama gwamnati ba ta ɗaukar mataki ba ta yi musu komi su suke zuwa suna kashe mu babu kai da babu sabon. To idan ka ce barayin shanu wannan abin ko ai ya daɗe wato babu abin da hukuma suke yi sannan ku kuma ina ne kuka je kuka kai ƙaran ku saboda eh, ku ga kamar an magance muku wannan matsalar. Kukan mun sha kaiwa ni nan a matsayina na wanda yake waje ya fita ya shiga na rubuta takarda so biyu zuwa ga ofishin ministan tsaro kuma na san da cewa dan wajen mu ne dan garin mu ne na rubuta takardar ta kai bata kai ba wallahu alam amma ina tabbatar maka da wannan abun har yanzu matakan da gwamnati suka ce suna ɗauka na a maganin wannan barayin shanu ya kasa ɗauki matakai na dindindin waɗanda za su kada wannan za su tsayar da wannan al'amari. To menene mataki na gaba da ku mutanen waɗannan yankunan kuke ɗauka? Yau mun nuna cewa mu ba mu yarda ba wannan al'amari da ake da yake faruwa ba za mu yarda kuma ba za mu lamunce shi ba shi yasa na ya tattaki na da ya kamata in san da ku san abin da ake ciki. Matakin da za mu ɗauka ne mu shirya da za mu kare kanmu kuma idan ka kare kanmu babu wata hukuma da za ta je da su shine shi ne magana.